tashi ya ko ma'anar taubatu min qaribi masu mai kama da rubutun sha babu ma'anar taubatu min qaribi anna taubata inda al-mu'ayanati la tanfa tuba wurin ganin wahala ba ta ba da fa'ida li'annaha taubatu darura لاختياري باتوبان يذهب أذيتوب قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة توبة كرقبت أولد الله للذين يعملون السوء بجهالة ta tabbata ga masu aikata mummunan aiki da wawanci ko da jahilci. Tumma ya tubo na min ƙaribin sannan su tuba kusa-kusa. فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر على أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يتوبون وهم كفار يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما توبة بتكفن شيء جماسو يعملون سيئات ما سساقا الله حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى متوا تاضوا ومصوا قال إني تبت الآن ina wannan babu tuba wannan in dai mutum ya ga wuya yace zai tuba to wannan tuba sa bai yi ba haka babu tuba walallazina yamutuna wa hum kufa babu tuba ga wanda suka mutu suna kafirai ulaika atadana lahum azaban alima nan wal jahalatu hakuna can ya maluna su abi jahala jahala anan nan jahalatul amali kan aiki wa in kana aliman bit tahrimi ko da ya san haram din amma bai san aiki ba qala qatada radiyallahu anhu ajma ashabu rasulillah sabama manzon Allah sun hadu. ala anna kullama asallaha bihi duk abun da aka sabawa Allah da shi فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من عصى الله دق وند يا كروتا على كل آه، آه، أجمع أصحاب رسول الله على أن ميقبا آه بعده يا am dan kana aw aw lam yakun wa kullu man asallaha fa huwa jahilun sai a tashi wa amma taubatu